Mijin matacciya. Babi na arba'in da tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lokacin da zai koma can ƙasar, tare da Hanan suka tafi. Kuma a ranar da suka je, a ranar aka yi masa aikin. Ya sha wahala ba kaɗan ba, amma kuma an yi cikin nasara. Nan ta yi zaman jinyarsa har ya fara samun lafiya. Kullum cikin amsa wayar 'yan uwa daga gida Najeriya take. Satinsu uku a can ya warke garau, kuma ya ji sauƙi. sosai lokacin yake sanar da ita wai kansa ce ta kama shi amma bata girma ba ita aka cire masa gida suka koma ya ci gaba da al'amuransa gefe ɗaya kuma yana kulawa da iyalinsa ita ma dagewa ta yi tana kulawa da shi domin ba ta son wata ta kwace mata shi bugu da ƙari kuma mijin matacciya take aure idan bata yi da gaske ba zai yi kewar matarsa da tunaninta Abinda bata sani ba shi yanzu bai da lokacin ƙara aure ko kula mace a waje. Saboda a tsarin shi mace guda ɗaya ta ishe shi rayuwa. Ganin wanda take yi domin sa baya ta kowace mace. Sai iya ita kaɗai. Ya sa ta sakin jikinta. Nan ta fara kasuwancin Ta buɗe rastorant restaurant mai haɗe da wurin salon da gyaran jiki da kwalliya duk na manyan mata. Idan Khalil ya tsare ta da tambayar wai me za ta yi da kuɗi, sai ta yi dariya ta ce abin da ake yi da su. Nan kuwa iyayenta ta take taimakawa, wanda ba ta da kamar su. Kuma duk da Khalil na iya bakin ƙoƙarinsa, amma ita ma gara ta yi nata. Haka kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki. Ai ba sai ta zo tana ce masa ba ni ba. Lokuta da dama da nata yake yin amfani. Rana tsaka kuma Khalil ya ɗauke su ya mayar da su ƙasar Faris. saboda karatun yaransa. Ita ma ba a bar ta a baya ba, ta faɗa tata makarantar, inda ta ci gaba da karatu. Kuma su ba su cika zuwa ba ma, sai shi ne ke zuwa. Amma wannan karan sai da ya yi three months bai je ba. Kuka halan ta saka masa a waya, washe garin ranar sai gashi ya zo, lokacin dama har ta yaye Ayyad. A bedroom ɗinta ya sauka, tunda dama two bedrooms ne daga nata, ɗaya na sai na sa'ar Aryad. Wai sai yaushe za Wai yaushe za a ba wa Sa'ar Aryan ƙani ne? Uhm, babu rana. Garinsa da nisa. Garinsa a kusa yake aikuwa, saboda sai da na taro gajiya ta gaba ɗaya sannan na taho. Turo baki ta yi tana hararar shi. Mu da ka manta ma da mu, ka je ka yi zamanka. To ni na isa mantawa da zuciya? Zo ki ji wani abu. Janyo ta yayyar rungume ta yana faɗa mata irin girman matsayinta a cikin zuciyar shi. daga ƙarshe kuma ya shiga nuna mata a bayyane da bakinsa da hannayensa da dukkan gangar jikinsa gaba ɗaya yana ƙara jaddada mata shi nata ne ita ɗaya haka kuma ta daina kiransa da mijin matacciya shi mijin rayayya ne domin tuni ya maye gurbin Ramlet da Hanan tsakaninsa da Ramlet addu'a ce amma Hanan ita ce abokiyar rayuwarsa har gaban abada zai ci gaba da kulawa da ita da nuna mata ƙauna da soyayya har tsufansu Wannan karon a ƙasar Faris ta samu ciki, kuma a can ta haihu cikin kulawar Doctors da Khalil, wanda ya taya ta naƙuda ta haifo ta Santalele, wanda gaba wanda su Aryan suka bar masa kyau, domin tamkar Balarabe haka yake. Dan Khalil ya yi masa huɗuba da Abubakar Sadiq, yana tsokaran Hanan. Wai wannan karon babu kukan ɗinki to, sai mu ce Allah ya ƙara lafiya. ya ƙaro ƙazantar ɗaki. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, wanda ya bani ikon kammala wannan littafi mai suna Mijin madaciya. Allah ya yafe mana kuskuren da ke ciki, ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya, tare tare da ku masu sauraro. Sai mu kasance a shiri na gaba, insha Allah.